Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Wata sabuwa in ji 'yan caca, jama'a da dama a shafukan zahada zumunta musamman Facebook da Instagram na ta cece kuce a kan wasu kalamai da ɗaya daga cikin 'yan wasan kwaikwayo ta yi na cewa ana biyan ta naira dubu biyu zuwa dubu biyar a duk lokacin da ta yi shirin fim a hirarta da manema labarai a cikin shirin daga bakin mai ita ladin cima haruna wadda aka fi sani da tambaya ta bayyana cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ta kasa mallakar muhalli shine tun daga lokacin da ta soma wasan kwaikwayo a zamanin mulkin yakubu gawan ba a taɓa samun kuɗi a dunkule dubu ashirin ko talatin ko hamsin idan ta yi fim ba wannan batu nata ya tayar da ƙura a shafukan sada zumunta inda jama'a ke ta zarginta da daraktoci da kuma sauran masu ruwa da tsaki a harkar cewa ba su kyautawa 'yan wasan ba falalu ɗorayi yana ɗaya daga cikin manyan daraktoci a kannywood kuma yana ɗaya daga cikin daraktocin da ke saka ladin cima a cikin fim a cewarsa ya yi mamaki dangane da kalaman ladin cima inda ya ce tun da yake sa ta a fina-finansa bai taɓa biyan ta ƙasa da dubu ashirin ba inda ya ce yana biyan ta ne dubu talatin zuwa arba'in ko hamsin ba a yi kwana goma ba na yi aiki da ita kuma abin da na bata shine naira dubu talatin in ji shi ya kuma bayyana cewa a girma irin na ladin kima da yadda ake kallonta a matsayin kaka a kannywood babu wanda zai biya ta hakan idan ba yara ƙanana waɗanda suke tasowa ba falal ɗorayi ya bayyana cewa bai taɓa samun matsala da ita ba hatsali ma haka kawai ta kan kira shi da cewa ne ya bani kuɗi ta yi imani idan an bata ta yi godiya kuma ce na kira shi ne na yi mashi godiya in ji shi ya ƙara da cewa kawai idan mutum ya yi mata alkhairi tana kiransa ma ta faɗa mata in kuma ya ce a lokacin da ta samu matsalar muhalli ta samu kuɗi daga wurin 'yan Kannywood sun fi miliyan guda. Ya kuma bayyana cewa ko a fim ɗin gidan Badamasi ta yi masa sin biyar inda ya biya ta naira dubu arba'in. Haka zalika, ma labarai sun tuntuɓi sarki Ali Nuhu inda ya ce ba duka aka tare aka zama ɗaya ba kuma a cewarsa ko aikin da ta yi masa na ƙarshe a fim ɗin alaƙa dubu arba'in suka biya ta ya kuma bayyana cewa bai kamata ta yi musu kuɗin goro ba duk da cewarsa akwai masu biyan jarumai dubu biyar kasan wasu suna yi wa jama'a yadda suka ga dama ne wani sai ka ga ya kyautata maka wani kuma ka ga bai kyautata maka ba ya kamata idan mutum yana bayani ya rika bambancewa ya ce wasu suna kyautata mana ya kuma ce wasu ba sa yi in ji shi sarki alinu alinuhu ya ce kalaman da ladin ce sun ja masa zaki sosai a wurin jama'a domin